biyo bayan wata ganawa ce da ministan kasuwanci ya yi tsakaninsa da wakilan 'yan kasuwar aka cimma matsaya a kan 'yan kasuwar sassauto farashin kayayyakinsu a lokacin watan azumin ramadan yayin da ita kuma gwamnati za ta rage wani bangare na kudaden haraji da ya hau kan 'yan kasuwar domin baiwa talakawa damar yin azumin ramadan a cikin sauki malam hambalu umaru shugaban 'yan kasuwar garin agadis ya yi karin haske kan abun da yarjejeniyar ta kumsa wannan ganawa da aka yi kanun gwamnati da 'yan kasuwa ita gwamnati ta rage farashi wani tax kan 'yan kasuwa yadda za su samu su rage sai da mutane kaya da rahusa da su 'yan kasuwa sai da masu umarni da su ne da gobe don su ji daɗin biyan bukatunsu na azumi duk da yake gabanin azumi da wata biyu ya kamata a ce an ɗauki wannan mataki ko wata ɗaya da wani abu misali wanda za a iya yin ragin ya zo unhwanin ƙasa unhwan talaka kowane lungu na ƙasa amma aka ce ana yin ragi kusan gabga azumi to yana unhwanin mayan na sama amma bai unhwanin ƙasa saboda a lokacin sarkin zai zo a talaka kowa ya riga sai ya azumi a kusa ƙarshe wannan abin ne kullum ake samun matsala kan shi amma ina kira ga 'yan kasuwa wa'anda suke musamman ni a matsayi na president na kwamin 'yan kasuwa duka masu sai da kaya na masarufi da kayan da ake baki da su da hatta da tufahi su yi kokari su kawo tasu gudunmawa su kawo nasu taimako akan riba domin watan azumi wata ne na kyautatawa na ihsan akan mutane. Sai dai kungiyar farfula mai kokowa da yaƙi da tsadar rayuwa ta adaidai sai wadata ta ce ba wai ta fatar baki matakin ya kamata ya tsaya ya dace bangarorin biyu su aiwatar da shi a aikace. Malam Muhammad amma wakilin kungiyar adaidai sai wadata da ke kokowa da tsadar rayuwa. shi kasan faɗi daban aikata kuma daban tun da bayo aka fara ba abin da ya kamata in dai abin tabbatacce an tabbatar shi a gaskiya kamata ta hanyar kafofin radiyoyi a bayyana da farashin wa'annan abubuwan kenan kai talaka daga sai ka sa abin yadda yake ko kuma 'yan kasuwa ko kuma abin da ku tsira saboda mun sha gani ba so ɗaya ba sai sai a ce an rage farashi amma an kashe kasuwa sai ga saɓanin haka nan kenan ya kamata su 'yan kasuwa da sindikas da komi kamar yadda in wata ya fito na azumi ake fito kalanda a ce ga lokaci lokacin azumi da ke ta lokacin shan ruwa yar kaza kenan ce abu kaza su ma farashin shi a cikin watan gana azumi kaza ne in suka haka nan shi talaka ya jiya kenan kan mai sai da zan tilas ga kai aiki da wannan abu amma idan faɗi naka na cikin radio a shiga a ce mun rage wannan babu wani tabbataccen magana wadda yake gata wadda talaka zalle ya tabbatar da amin saboda mun sha gani sai a ce an rage amma ka je kasuwa firi yadda yake ma ba ya hau ka gani kenan abin da ake so lalle sai yi kokari amma a aikace sai aikata Umaru Sani daga Agadas zuwa sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran